السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله شقوق شقوق شقوق شقوق السلام عليكم وعليكم السلام احسن لكم؟ فانا ساعة يوا ناوني ساعة لا شيء لا لا رجال لا شيء لا رجال ما ادري Eh, lafiya lau ya gida yake lafiya kalau ya kokari yawa barka da dawowa barka ka dai mm, ba mu samu mun haɗu da kai ba sai yau kai bizonin ɗin aiki gaskiya ne gaskiya ne sosai eh. ah, kina nufin kima nan ki a nan nake ok bayan na tafi hutu kenan aka kaki a nan nake na zo lokacin kayi aure ne shi ya sanya ba mu samu mun haɗu da kai ba sai yau da yake ka san yau kai rizumi gaskiya ne kuma na ma kwana biyu Allah da iko yake ko da yake na dan tafi hutu shi yasa ban san kin abin nan din ba mm. amma ya aka samu office din alhamdulillah lafiya kuma alhamdulillah it's a very nice place that, that, that, that, that's, that's, that's very good nice meeting you thank you eh, sir barka da dawowa masha Allah dama kai na kawo maka ya ka samun hanya. Ya yi kyau. <laughs> Eh, a biyar zuwa goma zan kammala wannan sai ki dawo. sa. Alright. Suna. Bye bye. sai. To masha Allah. Kun fasa matsala. ka ta wata sati da yin aure da ina jin da yi da takaicin mata zan tafi sati ɗaya da aure har an kuma cillo wata ga yi gaba ɗaya ta zo ta hau tsanani in ban yi da gaske ba wannan ai sai a samu damuwa tafiya zan yi kenan kuma yanzu da na ganta tun farko ai da ba nan zan ci gaskiya ba ka yi ogani kama kanka sa zan iya kai suna akwai matsala da sake ta ƙara faɗarsa da irin wannan siya don zan samu damuwa kai kai ka fi kyakkyawa farar mace alkyabban mata kyakkyawa ba ta kwantai kana jin daɗin yi min kirari kai dai ai dole ne kai wa abin da ka san mai kyau ne kirari eh mana yana da kyau ai to an je dai an ga oga ko eh, na ga oga kuma da alama oga ya anshe na hannu ya anshe ki ne biyu amma dai to yanzu wai shi ne ake ciki da kika ga oga Lafiya ƙalau. Ba wata damuwa. A'a ki dai gaya mun dai. Kin tambayoyi ne akan uba haka. To ai dole ne in yi miki tambayoyi saboda na riga na san halinsa ne, na san halin mutumin sosai. Abokina ne tun na kuruciya tun muna yara, shi yasa kiga kina yawan tambaye ki yaya aka yi. <laughs> So lafiya lau, karfi da musu. Shi ke ba. kai rimi a dangare bari in je shi kuma gogon in ga yaya ake ciki Assalamu alaikum. ba shi wai ya na zo na same ka ta yi dun yake faruwa ba wani dun ka san komai ka san komai wani da bakin cikin mata nan mutum to wani irin bakin cikin mata kuma kwanan nan fa ka gama sabgar nan ta wuri ko kuma yanzu wani irin bakin cikin mata ne zai dame ka ka riga ka ajiye a gida marin mu na ajiye a gida kawai a rushe min hadda Ba fa ka ga yarinyar nan wace yarinya kuma ba na san ɗanki ka daina min haka wanzu eh, wannan wai kamfanin nan da rashin mutunci inda ka san da ni ake abin nan ba za a ɗauki yara aiki ɗin buɗi buɗi ba sai a riga ɗauko dalla dalla saboda a ɗiga jawo mutane matsala an zo jan dama na san an ce mahaukaci baya warkewa eh, gashi ko an zo gun na san dama arina wai an sace zanin mahaukaci a ce na san arina yau dai gaba ɗaya hannu na kai gaba ni fa da sai zai to yanzu ya ciki na ba ta minti goma ya shi za ka gaba ta zan yi muka gana ban zan iya na saita zuciya ta shi kenan ba zai kuma shi kenan sai yadda da kawai kai kai kai kai to shi kenan ba matsala ni ma bari kawo ba Allah sa lafiya na kan shiga in ke cewa wani to shi ba ni da lambar wani a cikin ofis ɗinsa balantana in kira in ji me ke faruwa. Ya ah, Allah ka sani jina yana lafiya Allah ka tsare min shi da sharri dukkan abin halitta. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. na bibi irin dukkan abubuwan da kika yi daga zuwan ki office din nan kafin dawa ta gaskiya i really appreciate it you are a hard worker i mean ah gaskiya na ji daɗi sosai irin kokarin da kika yi da kuma irin kulawar da kika bawa aikin ki da kuma muhimmancin da kika dauke shi da shi sosai da sosai na ji daɗi sosai gaskiya na ji daɗin kasancewa tare da ki a wannan masana'anta guda ɗaya ina fata za mu daɗe tare <laughs> Allah sarki sani ma na samu labarin ka sosai kafin ka yi aiki I had a lot about you abubuwa masu kyau kyau sosai a kanka kuma da ma na zo na ganka sai na ga biyan da. Wanda ka damu ni na son mata na gana kyautata musu su ji daɗi a duniya saboda mata ku ne wanda ya kamata a ce an sa a gaba an ba ku kariya fi sabilillahi wannan cikakke tarbiyya ce ban san in gama a cikin tashin hankali da damuwa so da haka eh, tun kafin zuwan ki na san za ki labari irin yadda muka rayu da wasu daga cikin su kawai matsala ɗaya zan so a ce yanda na damu da mata a ce sun damu da ni haka to amma abin mamaki ku ɗabi'a ku ce mata wanda suke son ku ba su ne a gaban ku ba yanzu ga shi dai aure na yi amma labarin fari da shi da zan gaya miki wani abu da kyau a koma sirri na ne ba dama mu je zuwa ba da kyau yanzu haka da maganar nan da nake miki kai na sarawa yi subhanallah sarawa kuma ni kadai da san me nake ci ta ya za a ce sabon ango daga fitowa kansa yana sarawa kai damuwa you can share about with me me ke faruwa Fidausi, a bar magana na kawai. ba sai an yi ba eh? subhanallah no no no no yanzu ka san me zai faru zan je in kawo maka shayi in kawo maka ka sha so akwai inda nake an san abinci sai na je na an so maka sai ka ci sai ka sha ma no no kan ki daura kanki wahala aikin da ba naki ba ba baki kika daura min ba komai just pray for me ki ma addu'a kawai no no no kaka mu kaka da mu sai part of my job don't bother don't bother i insist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 Alhamdulillah. Lafiya dai ko? Alhamdulillah. Haba. Amma to me yasa kuma na ganki a zaune a bakin kofa? Ya fa za ka ganni a zaune a nan gurin ba magana ta gaskiya. Ka san ka ɗaga min hankali ko abinci kai ruwa na kasa sha. Na kira waya ina wayar ka. Ikon Allah ta wayata ma ina ga ofis na batta. Haba. Na kira na kira ba ta shiga gashi ban san nan ba kowa ba office ɗinku. Hmm? abin hmm. da ya faru wasu bakin yan kwangila muka samu suka zo kamfani to kuma shi bako an ce ba san halinka ba su suka ja min lokaci suka ɗauke ni ban san cewa abin ba za a iya gama da wuri ba kuma sai abin ya zamanto ya yi uli sai tsawaita shi sa har ga an samu wannan muskila Allah ya kyauta amin amin yanzu haka maganar da nake miki zuwa ne na ɗauki kullum mota saboda al'amarin naga alama ba saboda an ce shirin tsayafin da zaune dole sai na tashi ka koma ina amma dai na ga lokacin tashin ka har ya wuce magana ta gaskiya a yanzu kuma riga an shiga overtime bayan da zan yi yanzu masauki zan je in kai su tukunna dole sai an san inda suke domin saboda ci gaba da mu'amala da su za ta fi inganci shine dalili ba na abu je na kai su masauki to ka ci abinci kin sani ni ba na ci abinci dole sai na kai gida ba abin da na ci ni dai na rantse da Allah karki da masa ba matsala bane yanzu mu shiga kullum a uku na danyi in dau mu kullun na in tafi saboda ana jira na honorable ne da yawa kuma dole kin ga sai an je abin nan idan na dawo da gidan zan dawo ko to in ka ci abinci sai mu je na raka ka ta ina hanyoyi ga ƙarfi ga waye kuma a tafi da ke ai ba zai yi ba ai ba yi ba mu je shi mutum zai tafi da matarsa cikin gurin taro ai ba dama ai ka kake damuwa eh ai ba zai yi ba dai gaskiya ni an shiga rayuwa ta magana gaskiya ki hakuri ai mun ba gida <laughs> ba matsala amma dai ba za ka jima ba Allah da ba zan ci abinci ba sai ka dawo karki da ma gidan zan dawo to yanzu ka san da ka aje wayar taka ai na koma zan dauke ta tana office na sani insha Allah ba matsala na san wannan ba na wani da damuwa Allah ya da karki da mu mu je ko loma uku ne dan yi sai in koma amma ka daga min hankali matuƙa ba komai kake da mu zai sauka السلام دونة دونة فردوس ya haka ai yanzu jikin ne to na me nake ji na hmm. tsara wa yake tsara wa yake hmm. ban bacci ba na zo ofis dole na zo aiki Ashe Allah na, ana lillah. Kai. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Kuma gwara mana zubar aiki. Saboda akalla ina san abin da zan zo na gani anan. Ba shi ne abin da na gani a gidana na bajiya Wanda dai abin zai zo da sassauci. Tun da na shigo na ga wannan magungunan na shi A hankali, ina sarki. Sai haƙuri.

eh eh haka zan tawo ai zan zo zan zo zan zo insha Allah zan zo Da dukkan alamu kuma daga gida aka kira ka ce? Ita ce? Hmm? ita ta kira. Ita? Ko, ce mijin hajiya? Ya zai. Kai. Hmm. Allah ya kyauta. Amma ko, ba za ka ban damu. Ba na kasance mai kula da kai, mai sa ka farin ciki. A duk lokacin da kake cikin ofis ɗin nan, har zuwa sanda za ka koma gida. kuma zan ajiye maka kalmomi masu daɗi ko da kana gida za ka kasance cikin farin ciki. Sarki Firdaus, an yi da hagu da dama amma duka sai in baki. <laughs> Dama da hagu duk na baki inda zan samu farin ciki. To shi kenan, dama? In dai ka bani dama, zan ce ya riga ya ƙare. Amincewa ka kaɗai nake buƙata. Yanzu ai abin da nake buƙata kenan. Abin da zai riƙa faranta min rai, ya riƙa rarrashi na yanzu a shekaru na bana buƙatar abin da zai ɗaga min jini na ya hau buƙata nake ya sauka idan bibi ko ba haka ba ina da buƙatar abin da da zaran na gan shi zan ji a cikin farin ciki duk wani abu da ina tana shi zai bani barazana da tashin hankali yanzu a dole in guje shi to ya zaka yi da kaddarar rayuwa Allah ya riga haɗa ka da mutane ba inda zaka yi ni ba na so na zamo daga cikin wanda ba su da adalci ba zan iya aure in saki ba ba yanda zan yi a zan yi ba in kika haka kin taimaka mu zan ji daɗi sosai na ji daɗi ɗumamen ki za ka ci kawo mana ɗumame mhm. yo sharban ɗin ci ɗumame a rayuwata wuta biyu ina nake da gatan da zan ci ɗumame da tsaki hmm. wuta biyu wuta biyu akwai daɗi <laughs>